A cewar Juju Goje Maimuna Gazibo, mutane masu ɓata sunan abokan zamansu masu kusanci da su ko kuma wasu can daban ba bisa wata hujja ba ko shaida ana iya kai ƙararsu a gaban koti kuma a tuhume su da yin bayanai ba bisa hujja ba dangane da ayar doka mai lamba 220 ta kundin hukunci. Goje Maimuna Gazibo ta jaddada cewar babin makirci biyu ne ke akwai. Sai ku ga wasu ma'aikata maza ko mata maimakon su zamna su yi aikin da ya kawo su a cikin sashen su sai su rinka zuwa suna ɓata 'yan uwansu ma'aikata wajen shugabannin su, don su samu wata kima wato don neman wuri sai su rinka yi ma masu gidajen nasu ƙarya tare da basu hujjojin banza. Gugun mutanen na biyu su ne mutanen da ke zuwa suna yin shaidar zub ga hukuma su ma 'yan uwan nasu ƙazahi kawai don dai ba su su misali a difa sai ka ga mutum ya tafka ma makwabcin nashi shere wai dan boko haram mi doka ta tanada ga wa'annan mutane sai ta ce Doka ta ce kuna iya fuskantar hukuncin zaman kurkuku na watanni shida zuwa shekaru biyar. Haka zalika za ku iya zuba diyyar jika hamsin zuwa jika ɗari biyar ga gwamnati. A duk lokacin da wanda aka ma makircin ya buƙaci a karɓa mishi haƙƙinsa ganin cin zarafin da aka masa ga abin da doka ta tanada a cewar Jujum. Kuna iya fuskantar hukuncin da zai filasta muku ku biya ma mutumin kuɗaɗe masu yawan gaske. Alkali na iya nuna bukatar cewa jaridu su watsa labarin cewa ba ku da laifi shari ne aka yi muku.